ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون yana daga cikin ayoyinsa masu girma da suke tabbatar da ikonsa da kaɗaitakarsa yana nuna muku walƙiya a sama ya haɗa tsoron tsawar da kwaɗayin saukar ruwa a cikinta sai ya saukar muku da ruwan sama ya raya ƙasa bayan ta bushe ta hanyar fitar da tsirrai daga cikinta tabbas a cikin abin da aka faɗa akwai dalilai bayyanannu ga mutanen da suke hankalta domin da wannan ne za su kafa hujja a kan yiwuwar tashin alkiyama bayan mutuwa domin yin hisabi da kuma sakamako.